ministan na albarkatun ruwa suleiman adamu ya kafa hujjar cewa ba za a kara samun ambaliyar ruwan ba akan dalilin janye ruwa da aka samu a birnin lokaja haka ministan ya kara cewa suna da labarin cewa a dam da ke jamhuriyar kamaru can ma an samu janyewar ruwan abinda muke tsoro allah da ba zai faru ba ya dai ambaliyar da aka samu watakila ta tsaya a nan ba za ta tsananta fiye da haka ba saboda yanzu ruwan ya fara ƙasa an samu rage kamar zuwa ran asabar ban samu rahoto na yau ba amma dai zuwa asabar daga laraba zuwa asabar an samu rage kamar santimita shida kamar wajen inci biyu da wani abu kuma sannan muna da labari cewa shi wanda madatsar ruwan da take kamaru wato lagdo dam shi ma ruwan ya yi kasa saboda haka ba tsoron cewa za su bude bututunsu don su rage ruwan na wannan madatsar wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muke samun matsalar ambaliya sosai kazalika ministan ya bayyana cewa majalisar zartarwar ta amince da naira miliyan 615 domin kammala madatsar ruwa ta cham da kuma samar da hekta 100 na noman rani a karamar hukumar balanga da ke jihar gombe ministan ya bayyana cewa aikin na ɗaya daga cikin alkawuran da gwamnatin ta ɗauka na kammala duka ayyukan da ta gada wanda ya ce aikin an fara shi ne tun daga shekara ta 2011 amma ya samu na kasu saboda rashin kuɗi. ta aiki an ba da shi shekara takwas da suka wuce a kan naira miliyan 832 to kuma tun da ba a biya ga shi shekara bakwai an yi abin nan dole irin ayyukan nan duk suna neman dole sai an sake yarjejeniya da 'yan kwangilan nan a ci gaba da su saboda komai kudin abubuwa ya canja to saboda haka an amincewa an kara kamar miliyan 600 akan aikin da ah, kuma an kara musu shekara biyu wata 24 su kokari su gama aiki. shi ma ke bayani jim kaɗan bayan kammala taron milisan albarkatun mai ibe ciku ya bayyana cewa majalisar ta amince da dala miliyan 64 domin samar da wutar lantarki ga al'ummomin da ke yankin escravos ministan ya bayyana cewa an amince da kuɗin ne a rubi biyu inda ya ce rubi na farko za a samar da wutar lantarki bayan darabi na biyu za a yi amfani da shi ne wajen raba wutar lantarkin ga al'ummin da aikin ya shafa malam garbar shehu ya yi mana karin bayani kan wannan aiki na escravos wannan kokari da gwamnati ma take ta shimfiɗa sabon pipe daga escravos zuwa lagos don buskasa harkar wutar lantarki da masana'antu su mutanen garuruwan suna barazana sun kuma hana aiki ma a wani lokaci cewa a ya za a ce kashi hamsin bisa ɗari na arzikin iskar gas da ake amfani da shi don samun makamashi a najeriya daga ƙasar mu ake samu amma mu ba mu da wutar lantarki to yau gwamnatin tarayya ta amince da kwangila ta wajen dala miliyan ɗaya don a ba waɗannan garuruwa wutar lantarki ta tare da haɗin kan kamfanin mai fetur na na na chevron haka malam garba show ya bayyana cewa majalisar ta amince da naira miliyan dubu daya domin yin wasu ayyuka a hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc kazalika majalisar ta amince da sayo jiragen ruwa na yin sintiri a gaɓoɓin ruwa ga hukumar da ke kula da tashoshin jiragen ruwa ta ƙasa da ke barina a jihar lagos akwai kwangila da aka bada aka amince ta sayan wato jirgin ruwa ko kwale-kwale na wato don gadi ko kuma yin aikin tsaro a gabar iyakar teku ta najeriya wanda hukumar jiragen ƙasar ruwa na najeriya wato ports authority ita aka ba wannan dama daga fara shugaban ƙasa da ke abuja hassan umar faruk labarin libati